hare-haren ta'addanci da ta da bama-bamai a wuraren ibada makarantu kasuwanni tashoshin mota bankuna da gidajen mutane a arewacin najeriya a kulli yaumin alamu ne da ke bayyana gazawar gwamnatin ƙasa a fannin tsaro sabida haka ya zama tilas ma al'umma su kare kansu domin gwamnati ta kasa samar musu da kariya shahararren mai wa'azin musulunci a najeriya sheikh tahir usman bauchi ya bayyana hakan a hira da manema labarai a gidansa da ke bauchi mu matsayinmu ai mu ne muke fara cewa kowa ya kare kansa tunda gwamnati ba ta iyawa gwamnati ma za ta iya kare mutane da za ta iya ai da ta yi da ka wani kira kuke wa al'umma kenan al'umma sai kowa ya tashi a kare mutum ya kare mutane su kare kansu kuma su yi ta addu'a tunda gwamnati ta kasa kare kan nan ya kai ga kowanne ya samu makami domin saboda ma akwai dokan da yake ta amince mutum ya nemi makami don ya kare kansa a kare kai kam ko da a shari'ar musulunci ana kiran abun daf usailin idan mutum ya tashi zai kashe ka zai kashe ka sai kai nasara ka fisge abun kashewa din sai ka kashe shi ba shari'a kudin nan kuna ganawa da shugaban kasa a su wasu bangare Eto eh kuna akwai lokutan da yake za a bukace ku kukan je ku zauna da shi shin mun ba taɓa zama da shi ba sai sau ɗaya sau ɗaya amma da muka je kawai abun sha ne muka sha kawai da abinci muka ci ba a yi komai ba eh, akwai wani lokaci da yake kungiyar boko haram din nan ta eh. nemi da ka shiga tsakani kuma har ya kai ga ana ganin da a samu maslaha to yaya kake ganin wannan al'amari yanzu za a iya sake koma a tuntube su ko koya su samarin boko haramun lokacin da suka zo waje na suka ce suna so in shiga tsakaninsu da gwamnati a sulhunta amma sai in gwamnatin ne suke neman sulhun na ce insha Allah kuwa duk abin da zai kawo zaman lafiya a Najeriya ina ciki in aka nemi in shiga zan shiga sai na shiga wani mun so ma taron anan Bauchi shugaban kasa ya ce gwamnan bauchi ya wakilce shi gwamnan bauchi ya to duk da haka dai ya turo masa wani babban mutum daga fadarsa ya turo masa hassan tukur muna taruwa muna mitin kamar da gaske to abin da ke akwai su yan boko haramun su riga sun sani a cikin gwamnati akwai wanda ba sa so a yi sulhu saboda abu biyu na farko dai suna samun kuɗi da aka ware wai don security na biyu kuma mu arewa mu ake harakarwa ba su damu ba saboda haka su suka gano su boko haramun ba a son sulhu. a cikin gwamnati akwai masu karfin da ba sa so ya sulhu yaudara kawai ake yi shikenan sai abun ya lalace dai kuma ya rikice ya zama kamar yadda gani din nan aka fito fili yanzu aka gwada ba yan boko haramun din ne bane na asali a'a wani sai yan boko haramu ne wanda aka nada a wuce ma ba zabe abin da ake suke so kenan wato a wuce din nan kaman a bar wannan gwamnati da suke kai su ci gaba da mulki kenan ba sai an ba su bai zartewa za su da karfi tunda ba lafiya an ce kasa ba lafiya a zarce abinda suke so kenan kuma ya kake kallon yadda ita gwamnati take takalar sha'anin tsaro musamman a arewacin shiyar arewa maso gabas wani takalar tsaro akwai tsaron ne ana yi ne ai ba a yi yan boko haramun guda nawa ne na asalin guda nawa ne sojojin najeriya guda nawa ne sai dai akwai naɗi a cikin lauje suke cewa ko naɗi a cikin lauje ko lauje a cikin nadi ko wasu bukatu da a wurin waɗannan mutanen na lalata mu lalata kasar mu ya mu samu a tattaka mu a zarce ma ba zaɓe kuma a yi ta yin yadda aka ga dama da kasar abin da suka sa a gaba kenan. lokaci kenan kan lamarin taɓarɓarewar tsaro a najeriya daga bakin sheikh tahir usman bauchi idan za a iya tunawa a kwanakin baya wasu mahara sun kai hari ma sheikh tahir usman bauchi a kaduna wanda ba su yi nasara ba abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria